Masu bibiyarmu da kallon mu Assalamu alaikum warahmatullah Kamar yadda kowa ya sani a cikin satin da ya gabata, babu abin da ya fi jan hankalin al'ummar Najeriya kamar batun siyasa. Al'amarin ya karaɗe ko'ina musamman ma a social network. Hakan ya sa malaman addini su ma babarsu a baya ba, inda suka fito suka yi fashin baki da ƙarin haske. Musamman ma akan zaben fidda gwani da babbar jam'iyya mai mulki wato APC ta yi zaɓen da tsohon ɗan siyasar nan wato asiwaju bola ahmed tinubu ya yi nasara da ƙuri'u masu rinjaye tsohon mai shekaru da dama wasu na ganin cewar ba shi da cikakkiyar lafiyar zai iya jan ragamar mulkin ƙasar nan wasu kuma na ganin cewar tsohon ya yi amfani ne da hatimin nasara wato kuɗi wajen yin galabar wannan zaɓe masu iya magana sukan ce lalle biri ya yi kama da mutum domin an hangu wasu jakankuna manya-manya makare da kuɗi ana ta jan su da kyar. a wani ɓangare kuma an ga wasu mutane sun yi layi ana ta rarraba musu kuɗaɗe kamar yadda na faɗa a farko su ma malamai ba a bar su a baya ba domin sun fito sun tofa albarkacin bakinsu Bari mu fara da Sheikh Ibrahim Aliyu, yayin da ya tura wata buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga gwamnonin arewacin Najeriya. Saƙon da muke so mu bayar kai tsaye musamman ga abin da ya shafi gwamnonin arewa, kuma gwamnonin arewa musamman musulmi, ku sani cewa kun ci amanar al'ummaku, kuma kun sayar da al'ummaku, kuma yadda kuke kasa al'ummaku a kasuwa a saya. a ɗau kuɗi a baku ku sai da al'ummaku wallahi duk wanda ya wulakanta al'ummarsa sai Allah ya wulakanta shi duniya da lahira wallahi bayan shi sai Malam Aminu Ibrahim Daurawa ba magana wata jam'iyya guda ɗaya ISAC ko APC ko ba magana wannan kawai ka duba wanda ya maka kawai wanda kake kyautata zato kada wani ya ƙara yaudara ka da suna wata jam'iyya babu magana jam'iyya yanzu maganan mutum ake yi kawai za ka iya yin wake da shinkafa har da yaji waccan jam'iyya ta tsaye da mutumin kirki waccan ta tsaye da mutumin kirki wacce ta tsaye da mutumin kirki wacce ta tsaye da mutumin kirki sai a ga a wannan zaben ka zaɓi wannan a wannan ka zaɓi wannan shi ma dr sani rijiyar lemo ba a bar shi a baya ba a canjin shugaba shine canji ba idan za mu canza shugabanni ɗari amma mu canza halayenmu ba za mu ga canji wannan kuma faɗar Allah ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ba wai har sai sun canza shugabanni ba har sai sun canza kawunan su haka Allah ya ce bari na barku da malam lawan abubakar shu'aibu musulunci suke bayyana wa al'umma wannan da wannan bayanin haka yake hatta a wajen kiristoci kai hatta a wajen maguzawa in dai suna da hankali wannan bayanin shine daidai ba yadda za a yi ka ɗauka shugabanci fa kamar direba ne tuka mota mota ta cika da mutane kuma a ɗauki makaho a ɗora shi ya zama shi zai tuka su ina zai kai su Allah ya ji kan Malam Abubakar Gumi yake faɗa lokacin da yake maganganu akan nuna wa musulmi muhimmancin shugabanci muhimmancin samar da shugaba na gari ya ce to haukar da kuke yi in ba ku sani ba mota ce da ku a ciki ta cika makil kuma kuka ɗauko makaho kuka ɗora direba zai ja motar nan giya eh, eh, eh, maleji ɗari kun tabbatar da makaho ne kuka ɗora shi wai sai da ya kama sitiyari ya kunna mota ya buga mata giya ya fara tafiya sannan kuka fara salati wai ta tsaya to ta tsaya ta yi me ai ba ku shirya ta tsaya ba irin wannan ta'addancin da muke wa kanmu a yau ya yi daidai da abin da 'yan ta'adda suke fa na ɗaukar bom da nakiya su ɗaura wa kansu su fasa kansu da kansu wallahi babu bambanci ɗari bisa ɗari haka ya kamata al'ummar musulmi su san halin da muke ciki ya kamata yau najeriya mu yi aiki tukurin da za ta zama gobe najeriya da ba ita ce a yau ba amma wallahi a hanyar da muka kama a yau to billahi lazi dukkanmu mu shirya kuka sama da wanda muke a yau ba baki nake mana ba amma wallahi hanyar da muka kama haka za ta faru mu rubuta wannan mu ajiye in dai abin da ya faru na zaben delegate muka gani ana jan kuɗi buhu buhu a manyan motoci kowace jam'iyya kuma ta yi wannan ba wani ɗan takara da zaka wanke sun yi wannan dukansu gwargwadon yadda muka gani a kafafen sadarwa kuma kowannensu ba sai mun cewa na kowa na ba kowanne mun san tarihinsa amma kowannenmu abin da muke fata shine waye zai ba mu farashi wanda ya fi na ɗan uwansa don mu zaɓe shi haka muka yi ta yi haka delegate ɗinmu suka yi ta yi abin takaici za ka ga gwamnoni wai da su ake rashawa da hanci manya daga jihohi sun tafi su wakilci al'umma amma suna cewa a bamu a bamu wanda dukkaninsu nan in ka dawo jihohinsu za ka tarar manya-manyan kasurguman masu kuɗi ne a yankunansu amma saboda tsabar zilama da san abin duniya sun je sun sai da mutuncin al'umma su sun sai da makomarta a gobe abin da muka tura su su yi shi suka yi domin daman ba mu tura su su yi wani sabanin haka ba wallahi in dai a wannan tsarin da aka yi ne to mu rubuta mu ajiye ba mu fara kuka ba a Najeriya kar ku taɓa tsammanin waɗannan shuwa ai an gama zaben 2023 me muke jira abin da muke jira kawai su ci gaba da abin da aka ɗauko a ɗora A kan abin da aka fara tunaninka mutum zai sai mulki ne da kuɗinsa kuma ka ce za ka gaya masa ya zai da kuɗinsa ba ka da bakin kai masa magana da kuɗinsa ya sai mulkinsa in ya ga dama ya mai da kuɗinsa ya ɗebi ribarsa duk kasuwanci ana yin sa ne don riba kuma ba ka da bakin ka ce masa ga abin da kake so Ba ka kama wannan hanya ba ba a biyo ma wannan layin ba babu wannan lissafin Abin da kawai nake kyautata mana zato abu ɗaya ne shine mu talakawa wanda na fi ma rashin siƙa da mu sama da su ma'ana rashin garantin da nake da shi a kaina da mu ƴan uwana talakawa ya fi rashin garantin da nake da shi a kan delegate saboda dawancin su duk da su ma ƴan uwanmu ne talakawa amma dai ko a talakan hawa hawa ne duk da talauci ba shine rashin abin hannu ba mutuwar zuciya ita ce talauci kamar yadda wadata ba shine yawan kuɗi ba wadatar zuciya ita ce wadata to in muka kalli wannan fasara ma iya cewa duk ɗaya muke domin a Najeriya sai ka sha mamaki mai wan biliyan sai ka ga yana maka mu'amalar da wanda bai da dubu ɗaya ke da duk ɗaya ce yadda za a yi zilaman nema a yi rashin mutunci wajen nema a yi rashin gaskiya wajen nema sai ka ɗauka shi ma bai da ko sisi ne abin da yasa nake gaya mana haka in dai delegate za su je su sai da 'yancinsu mu gani duk a duniya to sharrin ne daɗa nuna mana cewa mu ma ga daman mu za ta zo za a zo secondary election kai ba za a siye ka da dala ba farashin ka bai kai a siye ka da dala ba waye kai amma yadda aka saba siyan ka za a siye ka ila a siye ka da ɗari biyu ila a siye ka da oman naira ɗari ko hamsin ila a siye ka da leda fiye wata ila a siye ka da dafaffiyar shinkafa da wake da mai da yaji irin da yadda aka saba a ranar zaɓe kuma haka za mu yi in dai ba Allah ne ya kare ba na yi mamaki 'yan kwanakin baya na ga wani kilib yana kewayawa talakawa a ghana a ghana nan aka yi zaɓe an raba musu buhunhunan shinkafa ba wai su karɓa su cin ne haramun ba amma don su nuna su 'ya'ya ne sun canja tsari sun fita daga wannan tsarin suka dawo a filin zaɓen kowa yake fito da buhunsa yana ajiyewa ba masu to ba abin da kake iya yi wa ɗan jari hujja ka tsorata shi sama da kai masa haka ya kawo kudin ka ce ba na so rike kudin ka to bai da wata hanya kuma wannan wayewar mu har yanzu ba mu kai ta ba har yanzu ba mu kai ta ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu dinnan da mu kullun ake kashe mana yan uwa mu dinnan da yanzu hanyoyin mu da yawa sun gagare mu zuwa akwai da yawa daga cikin mu ƙauyukan su sun gagare su zuwa da yawan mu sun ɗebo iyayensu daga ƙauyuka sun dawo da su binni dan dole da yawan mu ba wata mahada a yau makamanciyar irin wannan masallaci wanda a iya garin Kano kaɗai irin wannan masallaci muna da sama da dubu to babu wata marhaɗa da zaka je ka tara mutane irin waɗannan baka samu a cikin su akwai wanda an ɗauke ɗan uwansa ko wani makusancinsa ko abokinsa ko makocinsa ba wai al'ummar da ake wa wannan wai ita ce kuma a yau take zuwa ta ba ta kuɗi don ta zaɓi wani abu na manufa da ba shi zai mata amfani ba wannan zaɓen shi zai tsare jinin jininmu wannan zaben shi zai tsare addininmu wannan zaben shi zai kare mana mutuncinmu wannan zaben shi zai ba mu zaman lafiya bayan Allah wannan zaben shi zai ba wa 'ya'yanmu ilimi shi zai ba mu magani a asibiti da dukkanin abin da muka sani kai da ma wallahi wanda ba mu sani ba amma tun ba a yi shi ba mun gama sai da shi mun gama sai da mu da haka addininmu ya riga ya gaya mana in kunne ya ji jiki ya tsira in kunne ya ji gangar jiki ta tsira waɗansu za ka sha mamaki cikin 'yan takarar da aka zaɓa mana tsayuwa kansa su nema yake a tsayar da shi wallahi yana buƙatar a tsayar da shi tsayuwa kaɗai ba ina faɗar haka don kusan lafiyarsa ba amma don bahaushe ya ce mai kamar zuwa kan aika kuma a alamar ƙarfi tana ga mai jiki duk da cewa ko shakka babu an taɓa shugaban da bai da lafiya a najeriya amma ya yi abin da masu lafiya da yawa ba su yi ba da yawa ba su yi ba dan kada in faɗi wannan wani ya ɗauka ina suka ɗan takararsa amma dai ko shi wancan shugaban da aka zaɓo mana ba zaɓo mana shi aka yi dan ya zo ya mana aiki ba Allah ne ya masa gaban katari ya mana abin da ya mana daman an shirya a zaɓe shi a tura shi dan an san kwana ɗaya biyu ana zata masa daman zai tafi ai abin da aka yi ba so muke mu sake komawa gidan jiya 'yan siyasanmu waɗanda muka sani 'yan jari hujja ne tan tagarya maganar addini tana da ƙananci a tattare da su amma saboda suna da abin duniya kuma mu muna da kwaɗayi muna da rashin wadatar zuci muna da mutuwar zuciya ba mu san kanmu ba ba mu san 'yancinmu ba za mu iya zuwa mu karɓi komai wannan komai in ya daɗe ya yi mana abin da ya mana ya mana tenuwa ɗaya na tabbatar ko delegate da ake basu wannan mahaukatan kuɗin da ake basu a dai wannan zamani na rashin albarka komai kaddara kuɗin nan sun musu shekara biyu dan in dai ɗayan biyu ne in ka saba rike irin kuɗin to za su narke ne a cikin kuɗinka ba za ka neme su za ka neme su karasa rasa in ko baka saba rike irin su ba to na tabbatar kai ba za su yi mamma shekara ɗaya ba saboda wanda bai da kuɗi ya fi kashe kuɗi dan bai san ciwon su ba bai san su ba cin dare ɗaya kumburin ciki yake musu fara ɗaya sai ka neme su ka rasa kuma ka gwada ka gani ka ɗauki dubu ɗaya ka ba talakan da baya samun ɗari biyu a rana ka ɗauki dubu ɗaya ka ba wanda yake iya samun ɗari biyar a rana ka ba su kwana biyu ka dawo ka tambayi ta kowa ina take aƙalla wancan za ka samu ya yi sabin wani abu amma wannan fatat zai fatar da ita da haka ya uwa mu sani cewa wallahi muna fuskanta haɗari da gaske kuma tsokana Allah muke yi mu daina ɓata wa kanmu lokaci da cewa za mu yi addu'a a in dai ba za mu yi aiki ba to addu'a mu ba za ta yi aiki ba saboda ka'idar Allah inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja wa mutane sai sun canja da kansu idan muka canja muka gyara halayyar mu muka san yancin kanmu muka yi addu'a muka bawa Allah zabi muka ki mu sai da yanci to sai Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu marasa lafiyar ma in su suka samu mulkin sai Allah ya ba su lafiyar kuma sai ya sa albarka waɗanda muke ganin ma ba waɗanda suka damu da mu ɗin ba ne in suka samu mulkin in dai mun yi abin da muka yi muka mai da al'amarinmu ga Allah muka jajirce sai Allah ya taimake su domin ka'ida shine yadda ƙasa take haka sama take zamowa kaifa ma yi yuwalla alaikum yadda kuke haka shugabanninku za su kasance wa ma kana liyu'adhib wala yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila ba yadda za a yi ku zama mutanen kirki Allah ya dauki mutanen banza ya dora muku a'a ka'idar shine in ku mutanen banza ne sai ya dora muku mutanen banza irin ku sai ya ƙasa ta rinka dukan ta sama ta sama tana dukan ta ƙasa wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan Allah ya ce haka muke ɗaukar wasu azzaliman sai mu dora akan wasu ku yi ta wayyo wayyo amma za ni ce ta tadda mu je mu da ya yan uwa sha'anin al'amarin shugabanci ba karamin al'amari bane da shi dukkanin al'amuran al'umma suke gyaruwa delegate da suka je suka yi mana abin da suka yi mana da wanda muka gansu da wanda bamu gansu ba ba za mu ce Allah ya isa ba ba za mu ce Allah ya tsine musu ba sai dai mu ce Allah ya shiryar da su Allah ya ganar da su Allah ya sanashe su irin wannan musiba da bala'i da suke kokarin su jefa al'umma a ciki kuma Allah ya sa su daina irin wannan kasasaba a gaba a rayuwarsu amma ko shakka babu sun yi katobara ba kato katobara ba sun yi abin da bai dace ba ba kaɗan ba kuma abin kunya a gwamnatin masu gaskiya aka yi wannan abin kunya a lokacin da ake cewa ana yaƙi da cin hanci da rashawa aka yi waɗannan abubuwa ko shakka babu tarihi ba zai manta da wannan lalata ba ni dai a iya ƙananan shekaruna ban taɓa sanin lokacin da aka zo zaben delegate aka yi irin wannan kasassaba ba a Najeriya kuɗi a rinka fito da su buhu buhu ka rasa daga ina suke ana jan su a ƙasa ana faɗa wane zai su yi ɗan takara da kaza a delegate da kaza farashi sai hawa yake dala dubu goma dala dubu goma sha biyar dala dubu ashirin ashirin duk delegate magana ake ta miliyan ashirin miliyan talatin din mutum ɗaya delegate ɗin nan sun kai dubu biyu ba kaɗan hall najeriya ko ma dubu biyu lissafa mun miliyan talatin talatin sau dubu biyu ba ƙaramin kuɗi ba ne ba wannan yana nuna mana dai cewa lallai wannan tafiya tamu akwai kwarai lale a cikinta akwai lale a cikinta abinda nake ba wa kaina da 'yan uwana talakawa shawara mu kuma yi da hankali ga addu'a da kuma yin abin da ya dace ku kuma yi da hankali da addu'a da abin da ya dace duk wani ɗan takara kada ya zama cewa kana yin sa ne ko a mutu ko a yi rai mun yi mun zaɓi 'yan takara na ko a mutu ko a yi rai amma Allah subhanahu ta'ala ya ban da mu da su ba ba ne su kaɗai ba laifinmu ba ne mu kaɗai laifinmu ne duka su suna jin za su iya in ba su ba ba wanda zai iya sai Allah ya basu da iyawarsu mu kuma muna jin ba mai iyawa sai su sai Allah ya ban mu da su to amma mu yi abin da ya dace kamar yadda na faɗa hudubar da ta wuce zan sake nanata mana mu je mu sabunta ƙuri'ar mu mu je mu sabunta ƙuri'ar mu sannan mu kudirci cewa wannan ƙuri'ar da kake gani wallahi ita kadai ce damar da Allah ya ban maka a yau ta jihadi duk wata aya da za a karanta a cikin ƙur'ani da sunan jihadi to wannan ƙuri'ar ita ce ta fassara ta a yau domin da ita jihadin nan yake tabbatuwa musulmi yau bayi da wata dama ta jihadi sama da ya iya abin da yake iya wajen a samu shugabanci na gari da wannan kuma ba zai yi ba sai da me sai da wannan ƙuri'ar taka in kai sai kai addu'a Allah ka sani wani na zaɓe shi ne ko da alaka tsakanina da shi ko babu alaka ba dan komai ba sai da ina kyautata masa zato a iya zato na na dan adam a iya wasu abubuwa da suka bayyana tsakanina da shi Allah in yayi daidai wannan zaton da nake masa kenan na sauke nauyina Allah in bai yi daidai ba ka sani dan kai na zaɓe shi Allah abin da ya na daidai ka ba shi lada wanda yayi na kuskure kuma Allah ka yafe masa wanda ya yi na ganganci babu ruwa na a ciki Allah kai da shi idan kai haka falillahi alhamdu amma mu tsaya muna ta shirin cewa 'yan siyasa za su zo su fara ba mu kuɗi su fara kaza su fara kaza ba zan saba wa malamai na ba akan fatawar in sun ba ku ku karɓa amma wallahi kada ka yadda ko da wasa ka zaɓi wani ɗan siyasa don ya baka kuɗi wallahi za ku tsaya gaban Allah kai da shi akan wannan kuɗin da ya baka ka zaɓe shi don su in ka san bai cancanta ba da wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba in ya baka kuɗi ka karɓa musulunci bai ce in an kyauta ka karɓa ba amma musulunci ya ce haramun ne ka taimakawa barna ta tabbata wala ta'awanu alal ismi wal udwa kada ku taimaka wa barna kada ku taimaka wa saban Allah subhanahu wa ta'ala haka ya yan uwa mu dage da addu'a ƴaƴanmu waɗanda suka kai lokacin da za su yi zaɓe wallahi mu je mu danna mu sa su su je su yi yanki rijista su sabunta ƙuri'a su su jira lokacin zaɓe mu yaɗa wannan saƙo a cikin al'umman mu faɗakar da al'umman mu mu sani duk abin da za mu samu na duniya zaman lafiya ya fi shi zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki al'ummar mu musamman ta arewacin Najeriya muna cikin mawuyacin hali duk wani abu da ka sani na more rayuwa ba mu da shi ba mu da shi doriya akan haka kuma ba ma zaman lafiya doriya akan haka rayuwar ta gagara ba magana ta ba a ci ba ake an wuce wannan lissafin ba magana ta rashin lafiya ake ba an wuce wannan lissafin magana ta a rayu ne ko an ci ko ba a ci ba ko da lafiya ko ba lafiya wannan yanzu da shi ake Daka ya yan uwa musamman kuma shugabanni na bangarori na al'ummar mu shugabannin yan kasuwa ne sarakuna ne kungiyoyi masu zaman kansu ne kungiyoyin matasa ne na sa kai na aikin gayya mu waye duk wani dan siyasa da zamu yi alaka da shi mu yi yarjejeniya da ka'ida yana daga cikin abin da yasa yan kudu suka fi mu moriyar wannan gwamnatin duk da tamu ce saboda su basu shiga da ka ba mu kawai mun ɗauka namu ne kawai ba wata ka'ida sai muka shiga amma su kwa ka'ida rubutacciya aka yi kan teburi in mun zaɓe ka me za ka yi mana me za ka yi mana har wannan waka cika tashin da aka yi na aikin delegate wannan ka'ida ce ta ta aiki wannan ka'ida ce ta aiki kaga yadda ake saita abu kuma a dire in ba haka ba a ina ake da hankali mutumin da rike takarda tana gagararsa za ka ce masa eh, shi zai takarar shugaban kasa a ina ake wannan aikin amma ka'ida ce ka'ida ce kuma wannan ya nuna mana dolan dole ɗayan biyu ne zai mulki a ƙasar nan ko me mara lafiyan da muke fatan Allah ya bashi lafiya ba kushe masa lafiyarsa muke ba ko kuma mai lafiyar da yake daga bangaren mu kuma daman daga bangaren namu aka yi mulkin dole biyun nan dai ga dukkan alamu ƙila su za su yi mulki Allah kuma shi ya san daidai ko ma dai wane ne in za mu hulɗa da shi zama wayayyo? mu zama muna da hankali sarakunan mu ku je ku karɓo mana ka'ida da alƙawarruka a yi a rubuce shugabannin arewa ku je ku karɓan mana ka'ida da alƙawari da kowane mutum a rubuce 'yan kasuwa ku karɓi ka'ida da alƙawari a rubuce da duk wani ɗan takara ba kawai ku shiga da ka ba wannan shi zai taimaka kun yi abin da ya dace an san kun san haƙƙinku kun san kanku da lauyoyinku da lauyoyinsa a rubuta takarda ya aje ku aje albaina bainana wa bainaka mawqidan la nukhlifu nan wala anta makanan suwa Allah madaukakin sarki ka ba mu shugabanni na gari Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah madaukakin sarki ka tsare mana mutuncin mu Allah madaukakin sarki ka ba mu wadatar zuci Allah ka ba mu yakana Allah ka fitar da mu daga cikin bakin talaucin da muke fama da shi marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah maɗaukin sarki ka alkinta ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce dukkanin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi dama ta yi zaɓe. na ya zaɓi wanda zai wakilci musulmi cikin wani al'amari nasu sai ga cikin waɗannan mutane da za a zaɓa akwai wanda ya fi da wanda aka fi amma sai son zuciya ya ɗauke shi ya zaɓo wanda ba shi ya fi cancanta ba kuma cancanta tsakaninka da Allah ne kai da zuciyarka da kuma abin da mafi yawan musulmi suka gan shi manzo Allah ya ce ma ra'ahu almuslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasanun wa ma ra'ahu almuslimuna qabihan fa huwa inda Allah qabih duk abin da musulmi suka taru suke masa kallon mai kyau nagari dan aka ce musulmi ana nufin masu hankali masu tunani masu sanin ya kamata ko da su ne kaɗan domin shi Allah komin ƙarancin nagari su ne nasa wannan abin ko a wajen Allah shi ne nagari ba muna nufin taron yuyuyu taron tsuntsiya ba shara ba taron 'yan jagaliya taron 'yan ƙwaya ba wannan taron ba wannan taron kada ya tsorata ka taron banza ne ba shi Allah yake so ba amma duk abin da mutanen ƙwarai masu tunani masu hangen nesa uwa uba musulmi suka yi alasan barka da shi to Allah ma ya yarda da shi duk kuma abin da suka ɗebe masa albarka to Allah ma ya ɗebe masa albarka to in dai aka samu irin haka sai ka karkata zuwa ga wani wanda musulmi ba shi suke gani ba ba ka da wata hujja ta nagarta ko ta aikin kwarai ko ta kyakkyawan zato tsakaninka da Allah kawai sai dan wani son zuciya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya wannan ya ha'inci Allah ya ha'inci manzo Allah ya ha'inci mu'minai kuma a ranar lahira Allah ba zai magana da shi ba Allah ba zai kankare masa zunubansa ba kuma azaba mai raɗaɗi tana nan tana jiransa saboda matuƙar mahimmancin zaɓar mutumin ƙwarai dangane da abin da ya shafi shugabanci kafin in tike da wannan da yawa ya ƴan uwa zamani ya zo za ku ce mun fara hudubobi na siyasa lokacin su ne ya zo lokacin da 'yan siyasa suka fara hawa mumbarin siyasa dole ne malaman addini su fara faɗakar da mutane domin guguwar shaitan ta fara kiɗa dole ne a masallatai a fara jan kunnen mutane za ku ga ba wai malaman addinin musulunci kadai ba har fastoci a coci sun fara maganganu na siyasa so kuke sai ana gobe za a yi zaɓe sannan za mu faɗa ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba to yana daga cikin cin amana da 'yan siyasa suke mana da yawa suna ɗaukar maganganun malamanmu masu rai ko wanda suka mutu suna kamfen da su don biyan bukatar kansu wanda da yawa daga cikin 'yan siyasan nan waɗannan malaman gidadawa ne ma a wajensu wasu mummunar gaba ce da kiyayya tsakaninsu yanzu ba wani ɗan siyasa wanda ba za ka samu wani malami ya yi wata magana a kansa ba wani lokaci ba wai don siyasarsa ba sai don wata katobara da yawa addini to ya kamata in za ka yi wa malam adalci ba za ka kawo wannan a matsayin kamfen ba sai ka kawo shi akan ƙabiya ta wannan abin da ya faru ya sa aka yi wannan magana a kansa amma lokacin da ka kawo maganan malam wane ka haɗa da hoton ɗan siyasa ne. ma'ana kana so ka nuna malam ne yana goyon bayansa baya goyon bayan ɗan uwansa wannan cin amana ne ga Allah cin amana ne ga addini cin amana ne ga shi wannan malami domin ba dan wannan manufa yayin wannan magana tasa ba kuma ka sani duk wata magana kirki ana iya canja ta ayi amfani da ita ta wata hanyar da ba ta ta ba ko maganganun Allah mutane da yawa sun canja masa magana yahudawa Allah ya tuhumce su da suna canja masa zance yuharrifuna al-kalima an mawadi'i afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu bidaka kai mai hankali da tunani kada a burge ka da wannan ai kiran jama'a da kiran kasuwa ake so ai da wannan to ka gane ka waye malam wani ba dan kamfen din wani bane malam wani ba dan jam'iyya wance bane malam wani ba goyen bayan ɗan siyasa wani yake ba amma ka'ida shine wani abu ne ya faru shekaru daban kila aru aru da suka wuce wannan dan siyasa yayi wani abu kaza aka yi wa'azi dan a kira hankalinsa shi malam wani ma yanzu tuni baya duniya ko yana nan ko kuma da yana nan da shi kansa kila zai iya canja fatawarsa yanzu ko shi wanda aka yi magana a kansa ya tuba to ko Allah ya ce wa wani kafiri in ya tuba yana cewa na yafi wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma hatada haka 'yan siyasa a hirɗinku cin amanar da kuke mana muna fatan Allah ya shiryar da ku amma wannan abin da kuke ku sani ba daidai ne ba kuma abin mamaki su waɗannan 'yan siyasar da suke cin amanar malamai suke canja musu maganganu don biyan bukatar su ta siyasa kuma su za su zo su ce ba a ja za a sa musu addini a siyasa dan me malam wane ya zama dan siyasa to dan me kuke daukar maganar malaman kuke kamfen da ita in kun ce babu babu siyasa addini ko babu addini a siyasa malamai 'ya'ya ne suna da 'yancin su siyasa malamai su ma 'yan ƙasa ne kamar da kowa yake ɗan ƙasa kuma dokar ƙasa ta ba su 'yanci ta ba su dama malamai suna da haƙƙin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora musu dole ne su kula da shi su sauke ko suna da jam'iyya ba wani malami da bai da ra'ayi na ɗan takara ba wani malami da bai da ra'ayi na jam'iyya in ya ga dama amma ka sani amanar Allah ta fi wannan amanar Allah ta fi jam'iyyarka alamar amanar Allah ta fi ɗan takararka in za ka gaya wa mutane gaskiya ka gaya musu gaskiya bi gaddin nazar ka rufe ido akan ɗan takarata da ɗan takararwa ne jam'iyyata da jam'iyyar da ba tawa ba wa qul al min rabbikum man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur abinda muke cewa shine mutane su zaɓi mutanen kirki jam'iyya kuma a shiga kowace kuma a kowace akwai nagari kuma a kowace akwai na banza ba jam'iyyar qur'ani ba jam'iyyar da ta sauka daga lauhil mahfuz dukkaninsu jam'iyyoyi ne na Najeriya kowace akwai musulmi a cikinta kowace akwai wanda ba musulmi ba a cikinta domin a constitution ma in ka ɗau jam'iyya da sunan addini ba za a yi ma rijista ba shi yasa za ku gani ku da kanku duk ɗan takara musamman in yana neman mukami na ƙasa in shi musulmi ne sai ya ɗau mataimakiwa wanda ba musulmi ba don a nuna maka jam'iyyun ba a gina su akan addini ba duk zafin addinin ka na musulunci ko wanda ba na musulunci ba in za ka yi takara sai ka makala da wani in kirista ne kai ko fasto ne kai sai ka haɗo da wani musulmi in musulmi ne kai ko liman ne kai sai ka haɗo da wani kirista wani lokaci ma fasto da ka mu waye mai wa ƙasar mu fatan alkhairi mai wa shugabannin mu fatan alkhairi mu sa kishin ƙasar mu a zuciyar mu ba mu da wata ƙasa da tafi Najeriya ba mu da wani waje da za mu yi alfahari da shi sama da Najeriya in Najeriya ta zauna lafiya mu muka zauna lafiya kuma mu sani wallahi 'ya'yanmu da jikokinmu za su ba da labari a kanmu idan mun gina musu alkhairi irin yadda mu iyayenmu da kakanninmu suka gina mana muka biyo ko falillahi alhamdu in muka gina musu saɓanin haka to Allah zai mana hisabi tsakanin mu da su amma in mun ci gaba da tafiya a Najeriyance a haka musamman mu a arewance a musulmanci a wargaje ku ba mu fatan abin da ƴaƴanmu da jikokinmu za su bayar da labari dangane da sha'anin wannan ƙasa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وقوموا الى صلاتكم duka duka a nan muka zo ƙarshen bidiyon namu na yau da fatan kun ji daɗin karatuttukan da muka kawo muku mu kasance tare da ku a cikin bidiyon mu na gaba Wassalamu alaikum wa rahmatullah.